kai la ila jakadiya ne na zo mana zo zo suwai ba kiran suwai ba nake ji suwai ba na'am ah, ah, na'am ah, daman ku ina san ganin ki eh, suwai ba jakadiya mira wata magana ce na zo miki da ita babbar magana da gidan nan idan kika ji ba ma wannan ba mm. ina na niyo kin ji kike da Allah na gaya miki wai ita ce ta kawo yarta wai za a aura wa yarima ka san kananiyo da san zuciya yi shiru kin je ki da wani zance ga maganar da idan na gaya miki duk gidan nan sai ta girgiza bar wannan zancen wannan zancen nawa dai ya girmama wannan da yake zuwa ke gaya min suwai ba na gaya miki fa ladiyo fa cuso fa yarinyar nan tai wai aka hada shi eh, eh, da ita yarinya aka tafi lambu wai aje je a yi taɗi kuma daga nan fa ba fa son yarinyar yake ba fa ana ta cusa mai ita wallahi ba son ta yake ba suwai ba karshe fa yarinyar na kuka ta fito tana sharɓe-sharɓe in gaya miki can in ga miki sai na gano jin mai a gidan sarkin dogare ta taho tana ah, ah, ah, ya hakuri na ce arina ai ba za ta Allah da ma yarima ba zai aure ta ba son zuciya ne kawai kuma kya ce wannan magana ta fi karfin mm, mm, wannan ai abun kunya ne yar dan uwa da dan uwa ha ba dan Allah su ba yanzu har wannan magana kiya ce taki ta fitawa girma kai ina kai ki kina dawowa ke dai ki zo mu koma gefe kin san gidan nan akwai yan laba ni ma dai laban na yo na ju maganan nan ta girmama kaina zo mu koma gefe na baki labari alƙiyamar gidan nan tana gab da tsayawa. Ban gane ba, wani irin alƙiyamar gida ta fara tsayawa. Ki sauraron can na je na jiyo mai tsoron baki mm. da mai waje suna wata magana wai yarima ya ɓata? Daman can ai ya ɓata tuntuntuni ko? Ke tsaya labarin ne gaba ɗaya mai ya mutsa min ni ta sama ma zan ɗauko miki ko ta ƙasa. Suwai ba labarin nan ɗauko shi ta ko ina. in Allah yadda zan gane shi. Ki daina ɗaga murya ina gaya miki abu kina ɗaga murya sai an jiyo mu ne? To ke. Yariman da aka kawo shi gidan nan mm. ba dan sarki Okasha. Ban gane ba wannan wace irin magana ce kika zo min da ita kake raina min hankali mana. Ni fa daɗi na da ke in kai miki labari ki ringa min haka ni sai na tashi na tafi in ba za ki saurare Aike ce idan kika ɗauko zance tiryan tirya sai ki ga kamar za a tafi a dire shi daidai amma kuma sai ki ji gaba ɗaya kin sauya kin tafi wani waje ha su wai ba. Mero labarin nan fa da fa nake gaya miki fa. Mm. Wallahi a gidan nan idan kika ji ya girgiza ki a cikin gidan nan amma ina ta magana sai daga murya kike kuma kin san gidan nan ba mu kadai bane ba za a iya yi mana labe shikenan suwaiba ina jin ki kin san wata magana ta kice suwaiba ko to ai ke dan cike ne ma ki bata min rai kin gani na ma fara hada na karshen ta barin gidan nan zan yi kai Allah isa mu dace dan Allah ki faɗa min kin san me? Yarima mm. ba ɗan sarki Okasha ba ne, kuma ba ɗan Sailo ba ba ne. Cuso shi aka yi da sa hannun waziri da uwar soro. Suwai ba, kirba kanki asiri ba, to ya abin yake? Ke kin ga waɗanda suka kawo Yarima suka ce su suka tsince shi? Su makama ne da waziri. Suka shigo suka ce ga yaro an tsince shi wai shine Yarima. To haɗa makirce akai domin a durƙusar da birnin Dala. Dan Allah suwai ba. Ka zance ina gaya miki? thank you Jummala, ina jinki. Baba, ai daman dai zancen da nake gaya maka. Ita na ni ita ta kirawo ne, da ta kira ni take gaya min cewa ina ‘yan nan tata da suka zo. Na gane ta, na gane ta. To, sai ta kawo shawarar cewa za ta haɗa yarima da wannan ‘ya. To, to baba ni kuma na ba ta shawara akan fa batun nan ba zai yiwu ba, idan ba ta manta ba. kafin ta bar masarauta ta ci mutuncin inna ta ma ci mutuncin kowa a cikin gidan nan sannan ta bari jimmala aikin ba da shawara na tura ki je ki a cikin gidan nan koko aikin da zaki kwakulo min wani abu da zamu amfana da shi in kai su ƙasa baba ai wannan bayani da nake maka daga farko na fara shi sa yanzu din nake so in maka bayani dalla dalla dan akwai zantuttuka Jummala kin san dai matsayi na sarkin dogare nake ko ko ba haka ba sannan kuma kin san mai girma matawalla nake wa aiki to kuma ki bige mu zance wani shawara da wani abu kai daga abin da aka saki kije ki ai ni baba ma bata karbi shawara ta ba saboda da yan nan da ta tashi sai ta dauki yan nan ta hada ni da ita ta ce in je in kai wa Yarima sigana to ni dai baba ma karshen tuka take tik Yarima ya ƙi yarinyar nan don karshe ma kuka na tarar da ita tana yi Yarima ya wulakanta ta. Kai alhamdulillah kai jimala ai wannan labarin shi ake so bai karɓe ta ba ya watso mata kayan amma jimala ai kin zo mun da babban al'amari to yanzu yarima ya ce baya son wannan yarinya kallon ta ma bai yi ba kuma in gaya maka baba na nan nan ta yi shiri sosai don na ga idan yarinya nan da kwalli raɗau amma yarima bai kalli idan yarinyar nan ba ko ka shaɓe shaɓe na ce dai ta tafi gida ni yanzu na nan ma nema na take yi na ƙi zuwa mu haɗu da ita. Jummala, ai cewa za ta zauna bayan almuru don zai sake fitowa sai ki ƙara kai ta gurin nasu don daidai ta azabtar da ita. To ai ni yanzu baba tunanin da ban yi ba kenan amma ba matsala tunda uwar ɗan nan tana nema na zan ƙara ba su wata shawara. Ai idan ka ga yanda idan yarinyar nan ya baba ai sai ka ji daɗi saboda ya wulaƙanta ta iya wulaƙanta ta. ta yi kuka kuma yarinya na daga gani tana son yarima. To, jimla an tambaye ki to wannan kwallon da ta shafa ƙibil ta shafa? To, ƙibil ta shafa mana baba, amma fa mara aiki. Idan da ya aiki ai ba zai koro ta ba. Wannan al'amari ya mun daɗi fa Jummala. Ke Jummala, tashi koma cikin gidan sarki nan da yanzu nan ma ina sa ran wani abu yana yana faruwa. Yanzu kin ga zan je wajen mai girma mata je in gaya masa abin da yake faruwa. To shikenan baba, shikenan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah. a yi aiki ya fara yi kenan kaga jimala ta mai da hankali akan yanzu abin da nake so ta yi a ai ni irin wannan labarin za ta dinga kawo min ma shine ma zan fi jin daɗi ma ai ina ai ba zan yi ƙasa a gwiwa ba bara in tafi wurin mata girma mata wallan nan dai ka gani bismillahi ai labari yayi daɗi wannan kan inna muna jin ka duk ka tara muka haɗa mu a nan muna jin ka me zaka ce da mu to daman dai ina abin da yake tafa da ni magana ne akan wannan yarinya DJ mm, ina jin ka kin ga wani al'amari ne da yake ta tafiya musamman akan kin ga yadda muke da yarima muna nan yarima yana ji da mu kuma kullum mu muke ta ƙara shiga jikinsa haka ne kuma ita wannan yarinya dj ta je ta nace wa habu akalla yanzu sun kai shekara biyu tare da habu eh. saboda Allah abin nan me yake tsinana mata to ba abin da yake tsinana mata me yake tsinana mata ko yan silallan nan ma baya kawowa balantana a ce ga abin da yake tabuka mata yanzu a dandalin nan ka duba ka gani duk yan matan gurin kowace za ta koma da abin arziki amma ban dije to kin ga wannan shine abin da nake so in gaya miki to shi yasa sai na yanke wani tunani eh sai nake ganin tun daga yanda muke da shi yarima eh. wannan dj kin ga kanwata ce haka ne kuma ba za mu zaɓa mata mu abin da muke ganin ba daidai ba wannan haka yake to shine naga cewa ya dace yarinyar nan na haɗa su da yarima mm. ma'ana ta so yarima haka ne yayi sosai tunda ita ma sarautar nan ta gada babanta shine matawallan dala to kin ga wannan shine dalilan da ya sa nake ganin ya zama wajibi mu gaya wa wannan yarinya mu ja kunnanta akan ta aminta da mu abin da muka zo mata da shi gaskiya ne inda layi ka kawo shawara mai kyau yawa inna na gode da kika fahimce ni eh, DJ ana magana kin yi shiru kin ji abin da inda layi ya ce Na ji inna. To ya ake ciki daga gare ki na san wannan magana kin ma amanta da ita. Gaskiya inna. Gaskiya me? Me kike so ki ce min? Gaskiya ni inna ba na san shi. A'a, akan me a wani dalilin ne yasa ba kya san shi? Inna kawai ba na san shi haka kurin ga Habucan shekaran mu biyu saboda san duniya an ce wani yari ma gaskiya ni habu nake so. A'a ba zai yi ba so kike ki kawo mana gayyatsiya ba zai yi ba. Gaskiya ni dai na fi son habu inna. Wai me take cewa inna dan ba jiwa nake ba ina daga nesa. Menene abin da take cewa ne? Baka ji me take cewa ba wai bata amince ba yarinyar nan ana son a hada ta da mutanen kirki da abin arziki tana janye jiki. Kaji yarinya ana nuna mata gabas tana dawa yamma. Yanzu maga in ni biki tuna ba na innan ma to kin san Allah shi kin aminta. Gaskiya ni dai ba na san shi. ya gaskiya ni ba na san shi kana ganin ko mutum ya gaishe shi ma baya amsa to ke DJ me yi haka ba a hankali ake shi soyayya take shiga ba haka zo ka fara son mutum shi ba dan sarki bane ba shi ba dan sarki bane ya rima guda ba dole ya izza ba in bai yi baya za a yi a gane dan sarki ne shi inna na gani ma dai jinin sarautar nan ce to ke da kike jinin sarauke kaniyanki yanzu inna tana faɗa kina fada ni ina ganin cewa oh na fahimci wannan abin ne yake so ya hure miki kunne to bari ki ji mu abin da muke gano miki ke dan biki gane waye rima ba yaro ne da a fadin garin nan yaro ne kyakkyawa in kika ga sajen shi ga cike ma da kanwata mai kyau kuma fa ku fahimci abin bane gaskiya oh, ni ikon Allah kin ga ikon Allah ana mata magana tana ƙara daga murya ko ana faɗa tana faɗa ita ga ta fitsararriya mu ne muka isa da ke dan haka auren yarima babu gudu babu ja da ba idan kukan jini zaki sai an yi shi ni ba kuwa wannan haka yake mu za mu zaba miki abin da ya dace da ke mai girma makama na je gida kuma sai aka ci ai kuna gona da yake damuna ta kankama muka ce to bari mu biyo ku gona duba da kwana biyu kuma ba a gaisa ba na ce bari mu zo kuma mai gaisuwa kuma sannan kuma mu dan jefa bukatunmu to dama dai abubuwa ne kamar yadda aka sani yanzu lokaci ne na damuna ya kamata a ce mun zo mun ga yadda amfanin gonar yake eh, kuma alhamdulillah shi nan yabanya ta yi mm. sai dai dan abubuwan da ba a rasa ba haka mm. to dama mai girma makama mm. magana ce dai ta sarauta abinda dai ya kama kenan ma dai yanzu to ai in banda abinka abin na ai an san yadda ya faru kuma akwai abubuwan da yake suka zama kamar dole ne sharaɗi ne kuma ƙa'ida ce to amma alamu kaga ai sun nuna cewar kamar a cika waɗannan sharuɗan a wurinka abu ne wanda kamar ba zai yi ba ko kuma mai wahalar gaske to eh, in ban tare ka ba mai girma makama abin da ya sa muka juyo baya mun ga cewa babu mu sarki a birnin dala sai waziri to maimakon ai ta zama haka sai a ajiye wa'ancan sharɗin ga yarima ana ba lafiya har ma ana raɗe raɗin ma ba ɗan eh, gimbiya sai luba ba ne to shi ne maka ga turaki shi ma da yake ƙoƙarin ina unguwa eh, eh, ranka ya daɗe to ko dai kana da wata masaniya ne game da shi wannan al'amari na yarima sai a ba mu labari a a me girma maka ma ai da yake ka san zance haka dai kan ɗan yawo a gari to shi ma a haka dai muke ji to ba mu sani ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi yasa tunda waɗannan su ciro mu sun bar garin nan to a ba mu dama mu zama sarkin nan tunda ka ga raban da bagwarawa ta rike sarautar nan tun lokacin sarki na wasu to ina ganin yanzu ai sai ka je ka na ɗorawa ne kawai ka je ka shiga cikin gidan sarautar Allah ya baka nasara ai abin bai kai ga haka ba ai neman goyon bayan ku muke ran kai daɗe a'a to ai kamar umarni ne ake ba mu cewar ga yanda za a yi shine na ce to sai ka je ka na ɗora wani sai ka je ka shiga ai ba mu isa ba ranka ya daɗe ai izinin ku muke nema ai ku ne masu naɗa sarautan nan kuma neman izinin ku muke yi Allah ya taimake ka to amma irin wannan maganar a zo a tare mu da ita a gona to ba nake ranka ya ni? tuba na kiran kai dade nace a zo a tare mu da ita a gona tuba na kiran kai dade tuba nake tuba na kiran kai dade za mu zo da kwaciri har gida ran kai dade in Allah da tuba muke to mun baka lafiya ina ganin dai abin da ya fi kamatuwa kenan amma a zo a sami mu a gona a ce za a yi mana irin wannan magana eh, eh, eh, kai tsaye ai ba daidai ba ne ba ba kuma in kana son sarauta shi shikenan sai ko Allah da ya kyauta to bara ma ki ji miki kurin kus ɗin tashin hankalin ma mai gaba ɗaya kin san suwaye da suwaye aka haɗa kai aka kashe sarki okasa Anya ku suwa ma kina da hankali? Inna lillahi wa inna ilaihi Suwai ma ku kina da hankali? A ina kika samo wannan labari? Suwai ba. Ya kike nema ki ringa yi min faɗa ne kike ina nema in baki labari kina daga murya sai an jiyo mu a gidan nan? Kin san kuncin da za a yanke mana aka jiyo muna wannan magana ina baki labari? Ni gaba ɗaya kaina kamar ba kaina bane ba zuwa ba wai. Ke ce ko suwai ba anya ko ke. Ni kin ga tafiya ta. a'a ya haƙuri ya haƙuri kin ji kin san magana ci in ka ji ta bambara kai ka ba ya haƙuri suwe ba ke kina tsammanin zan kirkiri wannan maganan ne mm-hmm. mutum huɗu ne da sa hannunsa aka kashe sarki okasha Suwaiba ba da waye da waye wa'annan mutanen kuwa eh kina san mu ƙara zancen nan Ba dole ba? Tashi ki kullo mana kofan nan, ki sa sakata, ki da ki ji labari sadara sadara da zan baki. Ai kwasu wai ba dole ma rufe kofa ke inda na san ma a a a a an wannan inda na san ma ko ula ce wallahi sai na rufe da saboda wannan matar ai ya fi girma a wannan ko ɗaya ne ma ai ba zan bar shi ya shigo ya ji me ake faɗa ba soyayya ba. Zancen farko inda suka fara zancensu da mai soron baki da mai waje akan batan yarima da kuma dawowarsa da akai. Suwai ba, na ce wai to ya abin yake me kika da suna tattaunawa akai. Mai waje ce ta fara zuwa wadda mai soron baki cewa. Mai soron baki. Na'am mai waje. A gidan nan kina da labarin yadda aka yi aka kawo shi da zantukan zuwan shi? Mm. Gaskiya babu, kawai ce akai an tsince shi kuma an kawo shi. To ke yanzu kina da tabbacin yariman ne ko ba shi ne. To, ai tunani na ni a raba yake tunda na ga da uwar soro a ciki. shi ne za ta iya cin mutuncin katal fiye da yadda kike tunani to shi ne ba na so. Yanzu haka za a zuba mata ido kenan ta ringa abin da ta ga dama? <laughs> To ai abin da kika riga kika sani ne, kin san na gaba da kai, na gaba da kai ne ko ka ko ka su. To yanzu ke a wani dalili kike tunanin take son ta haɗa 'yar nani da yarima? Wace ce nani? Ki ce min 'yar sarki ki nana ce, ko? Ci gaba jin ki nake. da ciroma da galadima da turaki duk 'ya'yan kokashe ne kin san haka to ita nani da turaki ai duk ɗakin su ɗaya wani tarihi kike son ki bani wanda na sani ban san me kike son ki gaya mun ba to ba magana uwar soro ake ba me yasa take so ta haɗa 'yar nani da yarima to sai ki auna ki gani ya aka kare da turaki a wannan masarautar. Mm, wannan haka yake yadda baya son zaman lafiya haka ita ma nani ba ta so. Kin tabbatar a shi kenan jini bibiya yake yi? To kin ga ƙarshen ta kenan wata ƙullalliya ce daga taraki zuwa nani zuwa kan umma uwar soro domin me su cika wani muradi da ni ban san shi ba. Mm, mm, mm, mm, mm. Me soron baki wannan zancen naki ya shige Kwakwalwaki tana ja wato makirci ne ita ma tana son a kai masarautar nan ƙasa kenan Ga shi muraran abin ya fito me ya haɗa ta da wani haɗa auren yar nani da yarima saboda gurɓataccen ƙudurinsu da suke so su cika. In miki kankat a zancen nan? Ina jinki. Da sa hannu ma'uwar soro aka sace yarima. kuma ina da hujja. Kai, me sauran baƙi! kin san me yake faɗa kuwa? Rufawa kanki asiri, ki fita da faɗar wannan maganar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Suwai ba, haka abin nan ya faru? Kin ji yadda zancen to yake akan yarima. Daga nan shi ne suka buɗo shafin yadda aka yi aka kashe sarki Okasha. Suwai ba, shi kuma ya lamarin yake. kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da na yi gudawa sau goma kan na zo wajen ki. To ai kuma ba wuka na ji an soka masa ba ko kuma shaƙe shi ko? To ba gwara a ce wukar da shaƙewar aka yi amfani wajen kashe shi ba? Kina ja min zancen, ki bani na je gurin mana suwai ba? Ai abin ne. duk gulmace-gulmace na da laɓa-laɓa da nake yi ban taɓa jiyo abin da ya tashi hankali na ba ya girgiza ni irin wannan ke hadda hannun a kashe sarki o kashi. ƙarya ne suwai ba ki gasa ki gasa mana kina ga sai da na sa muka kulla ƙofa? tukunna nake gaya miki wannan zance suwai abin ne ya fi karfin kaina suwai ba shi isa kika tuna daga murya suwai ba to da yake cewa karya nake yi wancan labarin da na baki na farkon ni na faɗa ba ke kika faɗa ba suwai ba ai abubuwan ne maganganun sai kaga waɗanda ba ka tsammani suwai ba a wannan rayuwar sai kaga wai har da su ake aikata abubuwa gaba ɗaya hankali na ya tashi to bara ki je yadda labarin kisan ya kasance mai sauran baki. Wallahi ina da shaida ina da wujja mai ƙarfi, ina mai tabbatar miki idan na buɗo wani zancen duk gidan nan sai an kwana ana kuka. Ke, na san ma ƙulle-ƙullen da aka yi na rasuwar mai martaba. Cire ni daga wannan zancen mai sauran baki, ya haka, ya kike faɗar wani abu na ba daidai ba. Abin ne ya yi min yawa ya ishe ni, kai zan fasa ƙwai ma kowa ya huta. Kin ga ciro ma? Kin ga turaki? Kin ga ɗan maje? kin ga markadin laliya, kin ga waziri wani zancen, sai ma a gaban Allah. alaihi salatullahi summa salamuhu salatan na ila zikri walla hubbi alaihi salatullahi summa salamu salatan na ila zikri walla hubbi abal qalbi illa an yakuna mutayyama halifa garabin bin nabi muhayyama abiltu bilayl sin misa na mun shida li zikirin lazi kari da babad an wa maktama alayhi salatu lahi tun salamu. صلاة تريكينا إلى الذكر والهب أساتل في فيه الورقلين وجيرتي نيام وجافني كالمزان بمغرمة أنظم جوغ اللبس في ذكر وصفه وأحسن بوصف البدر درا منزما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تريقينا إلى ذكر والحب محمد مفتاح والفتوحات سيدي وقاتم سلك الرسل كتما مقدما به دنا ليل الأنبياء منالهم به زينة الهبلات وكر وأزما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترايقنا إلى ذكر والهدى رسولا من المولى وآدم لم يكن ويبقى رسولا دائما ومؤزما فنشأته كنزية الحق وهده لذا تأتانا قاسما ومقسما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترايقنا إلى الذكر والهدى